الحمد لله كتب العزة والكرامة لمن أطاعه واتقاه وقضى بالظلة والهوان على من خالفه وعصاه وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من تمسك بدينه واجتهد في مرضاته نال سعادة الدنيا وشرف المنازل في الآخرة وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين تأجبوا بآداب الدين ووقفوا عند حدوده فخضعت لهم رقاب الجبابرة وكانوا هم السادة الفائزين المنصولين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جميعا وأدارنا من النار أما بعد فأحييكم بخير تحية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تحية أهل الجنة تحية من عند الله مباركة طيبة وأسأل الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا على محبته ومرضاته وأن يحبنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki muke ƙara jaddada godiya a gare shi wanda ya kawo mu daidai wannan lokaci a kuma daidai wannan yanayi bayan sauke ɗaya daga cikin wajibai da Allah ya wajabta akan dukkan musulmi mana roƙon Allah madaukakin sarki ya sa rayuwar mu ta ƙare mana masu saida da ibada a cikin jama'a kamar yadda Allah ya umarce mu Allah ya karɓa mana dukkan ayyukan mu na alkhairi ya fi mana kurakuranmu da muke aikatawa a matsayinmu na 'yan adam muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci kamar yadda aka sani wannan rana ɗaya ce daga cikin ranaku da ake gabatar da darasi a wannan masallaci wanda aka mishi laƙabi da masallacin juma'a na 'yan doya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara albarkan shi a cikin wannan masallaci Allah maɗaukakin sarki ya sa duk abin da za mu faɗa ya zamo daidai da faɗin Allah ya zamo daidai da karantarwa irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da zai zama kuskure saboda karancin fahimta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan daidai ya fi mana mu, ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bin gaskiya ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata yau idan ban manta ba muna ashirin ga watan ma'ana rajab hijira tafiyayyen halitta annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu miladiya ta nabi isa alaihi salam in ya inganta shekara dubu biyu da ashirin da biyu منا تارد ون للتافي نصور من حياة التابعين ولف تاء الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله تعالى من كركش قصة سعيد ابن جبير ون الإمام الذهبي يمشي تاكي دكيوى الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أبو محمد هو أبو عبد الله الأسدي الوالدي مولاه الكوفي أحد الأعلام وأن أولت ساكن دي gabata muna cikin kissa ta sa'idu ibn jubair sai aka bijiro mana da magana akan alhajjaju ibn yusuf as-saqafi sabida lokacin da shi sa'idu ibn jubair yazo yalki kufa a matsayin garin da zai zauna a matsayin garin da zai karantar ya zo a daidai lokacin da alhajjaju ibn yusuf al shi shine gwamnan wannan yanki gabaki daya a daidai lokacin kuma shi sa'idu ibn jubail malami ne na addini sannan kuma mai koyarwa ne sannan kuma limami ne sannan kuma ya zo ya haɗu da ƙalubale mai yawa a inda muka tsaya a tsistan cewa ya jefa tsoro a cikin zukatan mutane shi alhajjazu ibn yusuf ya kai mutane kamar rayuwarsu ta fita daga cikin jikinsu ba tare da an musu komai ba saboda tsoron da ya jefa a cikin mutane ya yi abubuwa na mulki da kuma na kashewa ba ji ba gani wanda kisan da aka yi ya kai matuƙa wajen ƙarshe kamar yadda za mu gano kafin ƙara kisan shi da sa'idu ibn zubai rahimahullahu ta'ala muka ce amma daga baya Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sai aka samu matsala tsakanin shi da shugaban sojojin shi wanda inda muka tsaya ya aiki shugaban sojojin shi zai je ya yaƙi wani daga cikin sarakuna wanda ake kiran shi rakbin ɗaya ne daga cikin sarakunan turkawa amma a lokacin ya je ya yi yakin ya yi iya bakin abin da ya yi kuma ya kiri ba ya mura balma wa ganima maghanima kasiratan ya samu ganima wacce take mai yawa min mudnihi wa qurahu ya samu wasu garuruwa da wasu alqaryu nashi thumma ba'atha ila al-hajjaj rusulan sai shi shugaban sojojin abdurrahman ibn al-ash'as da ya ga an ci riba an yi yaƙi an samu ganima sai ce bari ya ta da wasu 'yan aike zuwa wajen alhajjado ibn yusuf don su je su mishi bishara da irin nasara da aka samu da suka je zafu basha'iran nasiril kabir in sun je su bashi albishir ga cin nasara mai girma da aka samu kaga duk lokacin da so da yi kokari yana so na gaba da shi ya ba mishi ne in ya samu aka kaskantar da shi akan iya abin da ya na kokari don ba sa ba faɗin shi zai iya komawa kan wancan babban nashi wa amalu ma'ahum khumsal ghanaim da za ku tafi ma sai ya ce to su ɗauki mana ɗaya cikin biyar ɗin ganiban da suka samu ya za a yi da shi liyastaƙirra fi khaza'ini baiti malil musulmi in an je a fara sa wannan a cikin baitul mal na musulmi alaman an ce nasara kenan a dan fara zuwa da wani abu ya gani zai ji daɗi ce har an kawo wani abu wa kataba lahu kitaban amma da zai turo ɗan aikin sai ya rubuta wata takarda shi shugaban sojoji ista'zanahu fihi bitawaqqufi a ciki yana umartan mana shi gwamnan shi mun ce shi alhajjaji ibn yusuf gwamna ne amma gwamna ba irin wanda zaka ce na jiha ɗaya ba misali kamar a ce gwamnan shugaban gwamnonin arewa kaga a ce shine shugaban su kenan jihohin da suke arewa yana da jagoranci a kansu bayan a jihar akwai gwamnoni kuma to shi alhajjajin ibn yusuf inda aka bashi to an bashi yanki ne tun daga iraki har inda ya shafi inda muka ambata mawara annahar duk suna ƙarƙashin shi ne to sai ya zamo ya rubuta mi cewa a ɗan dakata anil kitalin muddatan min zaman sai a ɗan saurara yakin nan zuwa ɗan wani lokaci yana ba gwamnan shawarar a ɗan dakatar zuwa wannan lokaci liyaktabira madakhilal bila dan yana so a matsayin shi na soja ya ɗan yi bincike game da mashigar garin wa makharijaha hanyoyin garin ta ina za a shiga ta ina za a fita inda ya kamata kafin soja ya fada gari ya zama yana da masaniya akan hanyoyin da koda an rika shi ta ina ya kamata ya silale ya fita ko ta ina ya kamata ya gudu da sojojin shi kar a kashe su a musu dauki daya to ya kamata a dan tsaya da yaki zai dan yi bincike akan yanayin kasar da kuma yanda zai shigo wa garin wa yaqifa ala tabi'atiha na farko yana son ya san ɗabi'ar wurin ya yanayin wurin yake wa ahwaliha kuma yana so ya san yaya halin yankin yake me yasa yake so ya san haka yace wa zalika qabla at-tawaghul fi shi'abiha yana so ya gano hakan ne kafin yaƙi ya rincaɓe ya zamo cewa ya san hanyoyin cikin duwatsu ta inda za a fita a ga ayyayin kima dalilin da ya sa shi shugaban sojoji ya ce a tsayar da yaƙi kenan ya ce alƙasiyatil majhula hanyoyi ne inda hanya cikin dutse yana da wahala sannan kuma na abu na biyu bai san yaya hanyoyin suke ba wa ta'ridi aljaysh zafir lil mukhatiri kuma kar kai tsaye ya ɗauki rundunar shi sojojin shi ya je ya jefa su cin hatsari wanda sojoji ne da in sun fuskanci waje ana cin nasara to amma ko kana tunanin nasara ya kamata ka san ta ina za ka shiga ta ina za ka fita to shi dalilin da shi shugaban sojoji ya bayar da wannan target ɗin kenan to amma abin bai yi wa alhajjaju ibnu yusuf daɗi ba fartabal hajjaju minhu kai tsaye sai ya fusata sai ya fushi wa arsala ilaihi kitaban shi kai tsaye sai rubuta mishi littafi takarda wasiƙa yasifuhu fihi bil jubni wal a cikin wasiƙan sai yana siffanta shi komanda din da cewa matsoraci ne sannan kuma mai rauni ne bayi da ƙwazon komai kaga ya siffata shi da alkhulu mana az wa wadh ƙasƙantacce kaskantacce mai rauni matsoraci kaga ƙoƙarin da ya ce yayi haifa da kuma riban da aka samu kuma har ya aiko da wani ɗan abu daga cikin ganimar da aka samu to amma ya siffata shi da rago mai rauni wa yunziruhu bil wayli shi kwamandan ya san irin ukuban alhajjaju ibn yusuf a cikin wasikan sai yana gargaɗe shi da azaba wasu buwa da kuma kaicen shi ko irin abin da yan wuta suke faɗa sun shiga uku wanda har la ta da'u fuburan wahidan wada'u fuburan kafira to yana siffata shi da irin zai hallaka shi yana siffata shi da zai sha wahala in ya kama shi wa yuhaddiduhu bitanhiyati an qiyadati shi. kuma zai sauke shi daga matsayin shi na komandan sojoji in bai sake dajewa ba kai tsaye فجمع عبد الرحمن ابن الأشعث تشي كومندا كيتي يتارى وجوه الجند idanun sojojin shi manya-manyan da yake ji da su sai taro sai ce akwai mikin na gaggawa wa ƙadatul katati a sojoji aka naɗa mutum ashirin kuku nan za a ce ga shugabanku kuma ku buta nan wani shi ne zai dinga commanding ɗinku amma akwai oga kwata-kwatan to kai tsaye kowanne zai ce a kira su a zo a haɗu duk bataliyan shi kowanne a zo a haɗu a waje yana da mitin wa ƙara alaihim kitab al-hajjaj ya karanta musu takaddar da al ibnu ibn yusuf ya aiko wata sharahun fiye ta ce to me shawarar kaga shugaba kenan duk inda matsala ta zo dan ka tattaru kowa la'alla kasancewanka shugaban ba shi ya nuna kafi su tunani ba a cikin ƙananan sojojinka sai a samu wanda zai ba da shawara kai kana nan babba ofis ba za ka iya ba da wannan shawarar kuma sai abu sai a ci nasara haka shi bai girman kai ba kawai kira sai ce a zo ya karanta musu takarda kuma ya ce menene shawararsu fada'auhu Ilal al-khuruj alayhi sai suka ce to ya mishi tawaye inda aka fara haka sun san in an koma ba daɗi su haɗa kai na abu na farko su yi tawaye ga shi alhajjaj ga gwamnan nasu gwamnan mai zafi ne bakar kumanta kuma gashi suna cewa a mai tawaye والمبادرة إلى نبذ طاعته سجيبا da yi mishi da'a su zamo suna jagorantar kansu ba ruwansu da shi yanzu faƙala lahum abdurrahman ibn al sai kwamandan su yace da su a tubayi'una ni ala zalika za ku mun mubaya'a dukkan ku sojoji akan haka wato aziruna ni za ku ƙarfafa mun gwiwa in na yi tawaye za ku tsaya a bayana ko kuma wasu za su kalle su bi hajjaji wasu za su bini a samu matsala ala jihadihi hatta yutahhira Allahu al-ardh al-iraq kumun da'a miyake shi haske Allah ya tsarkake ƙasan Iraki min rijtihi daga dattin shi a za a samu baraka ke tsakanin soja da shugaban ƙasan aka samu baraka ko shugaban sojojin najeriya to ba su abu sai dai shugaban ƙasa ya tashi koma wata ƙasa ya nemi mafaka amma a ƙasar shi bai da abinci sai da gidanka sojoji ne kuma sojojin suna karɓan kwaman ne daga wajen ogansu Suma. yau in yace ya janye ma tsaro shi kenan dole sai ka nemo yan banga ko ka nemo masu gadi su kuma kaga ba lalle zama suna da bindigogi ba kaga za a iya samun matsala kenan fabaya abul jundu ala ma da'ahu ilaihi dukkan rindina sai suka mishi mubaya'a akan abin da ya kira su zuwa gare shi yanzu shi kenan labari zai jawa alhajjaju ibn yusuf cewa an balle da shi nan da nan habba abdurrahman ibn al-ash'ath bi jayshihi al-mumtali'u karahatan lil sai yaƙi ya tsayu tsakanin abdurrahman ibn al-ash'ath da ringinar shi wanda suke cike da ƙiyayi da ƙyamar hajjaju ibn yusuf damun suna yin da'a ne a bisa dole dole sau da soje balle kai tsaye za a sa wani soje yanke mai kai sauran sojoji kuma suna kallo kuma sun san ko gaba ɗaya ogansu ya yi tawayen zai iya faruwa da shi haka za mu gami zai faru da shi shugaban sojoji. wane shi بينه وبين جيوش ابن يوسف الثقفي معارك طاحنة انتصر فيها نصرا مؤززا أكبب ذياتي فكان سوجوج الحجاج ابن يوسف ينادي سوجوجي أشان gida waɗanda ba a tura su yaƙi tare da waɗannan ba sai yaƙi ya balle tsakanin sojojin abdurrahman ibn al-ash'af da kuma sojojin al-hajjaj ibn yusuf aka yaƙi ɓataccen yaƙi amma in takara fiha nasarar mu'azzazan sai abdurrahman ibn al-ash'af ya samu nasara nasara wacce take mai ƙarfi fatamma lahu al-istila ala sajistan sai ya mamaye yankin sajistan yankin iraki da gabashi haka ya zamo shi ne gaba a wannan yankin na wannan ɓangaren wajullu biladi faris ya kama ƙasashen farisa da yawa shi abdurrahman ya zamo yanzu shi mai cin gashin kanshi ne ثم أقبل يريد انتزاع الكوفة والبصرة sannan kuma yake himman yana so ya kwace kufa da kuma basra su dawo karkashin shi an aka yi yaƙi ba sai a ce a ai an kwace local gwamnin kaza a hannun 'yan tawaye ko 'yan tawaye sun kwace wuri kaza to yanzu shi tun da ya ci can yana so ya matso kufa inda asalin gwamnan yake gaba ɗaya. in ya kwace a yan gama ke ya hada da basra min yadi al-hajjaj yana so ya kwace su daga hannun hajjaj ibn yusuf wa fi ma kanat niran al-harb mushta'ilatan bayna al-fariqayn ana cikin wannan gwabza yaki wanda ya huru tsakanin rindina guda biyu wa kana ibn al-ash'ath yantaqilu min zafarin ila zafarin sai zamo shi komanda abdurrahman ibn al-ash'af daga wannan nasara sai sake samun wannan nasara mana Allah yana ta bashi nasara kenan ana nan waqa'a lil hajjaj khatbun zada khasmahu quwwatan sai sake samun wani wata damuwa wani abu ya sake faɗo mishi wanda ya ƙara wa abokin husumar shi ƙarfi ga wancan matsala ga kuma wata sabon matsala ta kunno mishi kai wace matsala ce wannan zalika anna wulatul amsar cewa ma'ana daga can dagaci dagaci da yake da su a wasu yankoki inda akwai gwamna akwai wali ko akwai khalifa sannan akwai ƙasa da khalifa su kuma su ne waɗanda za su su a ɗan yanki a ce kai kula da wannan garin kai kula da wani kamar ciyamomi haka da gwamnati ce kai ciyaman ɗan wuri kaza ne kai ciyaman ɗan wuri kaza ne to sai aka samu su ma sun samu matsala a yankokin da suke su ma sai suka rubuta wa alhajjaji ibn yusuf takarda katabu ila alhajjaji kutuban qalu fiha suka ce fato akwai matsala suka rubuta takardu suka ce abu na farko inna ahlaz zimma cewa ma'abuta zimma ahlaz zimma su ne waɗanda za su zauna ƙarƙashin musulunci amma kuma za su rinka biyan jiziya sun yadda da dukkan wasu dokoki na musulunci amma su ba za su musulunta ba amma suna so su zauna a garin musulmai ɗin amma za su rinka biyan haraji ma'ana duk lokaci lokaci za su ba da abin da aka ɗora musu sun yadda za su biya ba tare da tashin hankali ba amma a bar su zauna lafiya to sai suka rubuta takarda cewa ga matsalar da suke ciki mun san akwai waɗanda ake kiran su ahlu zimma ko sannan kuma akwai ahlu alharb waɗanda ake yaƙa waɗanda su musulunci ya ba da dama a yaƙe su akwai ahlu sulhi ma'abauta sulhu waɗanda za a yi sulhu da su su zauna ƙarƙashin ba yaƙi ba yaƙi sannan akwai ahlul zimma waɗanda su kuma masu zama a ƙarƙashin tuta ta musulunci amma kuma za su rinka biyan haraji ana duk abin da aka ɗora musu duk wata ne ko shekara ne za a je a karɓo to in aka akwai ahlul aman kuma waɗanda su amintattu ne kafirai ne waɗanda ba dama ka taɓa su su amintattu ne taɓa su ma yana iya ka samu matsala ka kasa jin ƙanshin aljanna ma kamar yadda ali ke nuna mana su ne waɗanda Allah ce wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا waɗannan su ne ahlu al'am za su zauna cikin lafiya babu wani abun nan ba za a taɓa su ba suna zaune tare da musulmai mana kai ne kake cikin musulmi sai wani kafiri ana hali na rashin daɗi sai ce da Allah yana so ya zo jos amma idan ya zo jos ɗin nan yana so ya sauka a ƙarƙashin amincewanka ne kai kuma sai ka ce ya shigo ba ba wanda zai taba shi sai ka sanar to kafiri wani zai shigo garin nan amma kar da kar da wani musulmi zai cutar da shi zai sauka a karkashi na ne a aminci na zai sauka to sai duk musulmin sai ittifaqi eh, mun amince qad ajarna man ajarti ya umma hani. lokacin da ummu hani tace za ta karbu ba kwantan wani wanda ba musulmi ba sai na ali in ban bai ce in ya zo su kwanci sun kashe shi sai ita kuma ta kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce gashi ta amincewa wani zai zo amma ga abin da dan uwanta sai na ali ya fada sai annabi ce qad ajarna man ajarti ya ummahani mun karɓi bakuncin bakonki ya ummahani yazo ya gama ya tafi lafiya to wannan ahlu al'aman kenan waɗannan su ba dama a taɓa su haka akwai na biyu ahlus sulhi wal ahdi mutanen da za ku zo ku zauna da su a yi alkawari zaman lafiya babu wani dama wani ya taɓa wani kuma babu dama wani ci amanar wani a yi alkawari mai ƙarfi to in kaga kuka ga za ku iya cika wannan alƙarin ku karɓa in kuka ba za ku iya cika ba ku ce a zauna a haka duk wanda ya samu dama akan wani shi kenan وإما تخافن min قوم خيانة ko haka Allah madaukakin sarki ce wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan ko min qawmi khiyanatan min qaumin fanbid ilayhim ala ko inna Allah la yuhibbu al-kha'inin haka Allah madaukakin sarki ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuna jin tsoro wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilayhim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin wannan alƙawarin da mu da ku da sulhun nan ba zai ba ba mu da wani alƙawari tsakaninmu a zauna daidai da daidai ba mu yadda ba sai da kar mu yi alƙawarin kuma mu zo mu saba to musulunci bai yadda da ka yi alƙawarin ba kuma ka yadda an rubuta kuma ka zo ka saba don irin wannan ne kuka ga ba za ku iya cika ba ku aji to sai a zo akwai ahlu azimma su ne waɗanda suke zaune a ƙarƙashin tutar musulunci sun yadda da duk hukunce-hukunce na shari'a amma su ba musulmai ba ne amma sun yadda su ƙabiyan haraji in shekara ta yi nawa za su rinka biyan musulmai sakamakon zama da suke a cikinsu kaga wannan asalin musulunci ya ƙarfi to garin musulmai haka ne duk da yake so ya zauna zai rinka biyan haraji duk wata zai rinka zuwa yana karɓan ma'ana ta ashira ko iƙama. za a ringa ba shi takarda ta zama in ta ƙare zai sake karɓo wani to har lokacin da kuma a gara ma aka ce an yafi musu ko kuma zuwa wani lokaci to a wancan lokacin su wulatul amsar sai suka rubuta wa alhajjaji ibn yusuf cewa anna ahla zimma qad tafi'u yadkhuluna fil islam liyatakhallasu min daf'il jizya cewa sun fara shiga musulunci kawai suna so su huta da jiziyar nan tunda in sun shiga musulunci ba da ma karɓar jiziya a wajen su ba da ma su biya wani haraji wa qad taraku qura kuma yanzu su bar wuraren da suke zaune ina za su allati ya'maluna fiha wuraren da suke aikace aikace daman akwai gonaki da za a ce na musulmai ne amma waɗannan sun zo sun zauna suna aiki suna biyan harabi, in sun noma kuma ana karɓan wani abu a ciki to yanzu na farko sun musulunta sannan kuma za su bar wuraren da suke aikace aikace wastaqarru fil mudin su suna so su dawo cikin gari su zauna da sauran mutane kamar da za ka kaddara mutum ne yana ƙauyuka ƙauyuka irin su kobar da sauransu haka kuma yana biyan wasu abuwa amma sai shi ya daina zaman can yana so ya dawo cikin jos ne shi ma ya zauna tare da sauran mutane to kudaden shiga da ake samu za su ɗan rabu wa innal kharaja qadim mahalla maganan ba da haraji kuma ya dusa shi babu shi gonakin da suke aiki kaga ga wancan kalubalen da alhajjaji yake fuskanta sannan kuma ga wannan kalubalen na abin shiga ya zai ragu wa innal ce kad aflasat yanzu kudaden shiga kuma za su fara karewa mana za su yi kasa kenan فكتب الحجاج إلى ولاته في البصرة rubuta wa. waɗannan hakiman nashi da suke a basra wa gairiha da wasu garuruwa kutuban ya murhun fiha sai rubuta musu takardu yana umartansu bi an yajma'u kullaman naza'a ilal mudini min ahli zimma su tattara mishi dukkan waɗanda suka bar inda suke zaune suka dawo cikin gari na waɗannan annazi'un ɗin waɗanda suka ahli zimma ɗin nan an ce annabi'un shine mutanen da bala'i yasa suka bar garin suka koma wani wa an yu'iduhum ilan alqura kuma a maida su inda suke zaune ba a yi da zaman sa cikin Jos ba su koma ƙauyuka mahma qala an anha ko diddade wanda suka yi da baro garin su misali wani a cikin jos ya 50 hamsin a cikin garin nan sai a ce yau dole dole duk abin da ya mallaka ya tattara ya koma ƙauyensu kuma an ba shi sati ɗaya haka da aka yi ba duk abin da suka mallaka sati ɗaya kowa ya koma garinsu inda yake zaune fasada alwulatu bil amni kawai suka ce mun je mun yi da'a za a yi musu haka din kowa za a kore shi kuma garin su ba da masu cewa alhajjaj ai abun nan ba zai ba sun tara kuɗi suna da gidaje da yawa kuma ga ƴaƴa sun musu yawa ga kaza kaza kuma sun shekaran su goma anan suna zaune ya za a yi rana a tsaka ba wanda zai iya gaya hajjaji wa ajlau a'dadan kabiran kabiratan suka kori da yawa daga cikin su min ha'ula'i an diyarihim aka kokore su daga gidajensu wa ab'aduhum an mawaridi arzaqihim aka nesantar da su da wuraren samun arzikinsu la'alla wannan ya zo har yayi wani yayi wani masana'anta yana samun kuɗi yau kuma aka ce sati ɗaya dole bar wurin wani yana da kamfani wani yana da wani waje na sana'a aka ce dole dole kowa sai ya bar wajen wa hashaduhum suka tara su fi atrafil mudin sai akai su gefen gari a tara su a wajen wa akhraju ma'ahum nisa'ahum wa atfalahum aka fitar da su da 'ya'yansu da ƴan yaran su gaba daya aje kana da yara 20 da gidanka guda daya a garin nan kuma baka san ko ina ba la'alla ma kauyen ku ka dane da bari shi sai aka ce yau yaranka 20 din nan da matanka da duk wanda suke karkashin ka yau ana so ka bar garin nan da su kaza akwai aiki umarni ne ba da kenan wadda fa’uhun daf’an ilar rahili ilar kura aka kora su kora kowa ya koma inda da ake zaune ba da amma ala firakihim laha shinun minar tahari bayan sun baro gare su tsawon lokaci ba suna ganin sun samu wajen zama sun ji daɗi suna hutawa yau kawai rana a tsaka aka ce a zo a mai da su garuruwan da suka taso suka saba fa nisau wal wildan wash ya yabkun da mata da yara da tsofaffi kowa ce kuka kowa inda aka ce a tada su ce kuka ta Allah ya tsare a ce yau sai an tada kowa a garin na ce kowa ya bar gari A za ka kuka daban-daban kai ka fito daga can nan ya fito daga nan ina za ka a zanyi nan ne a mu da ga yara ga kankana suna kuka wasu daman ba saba tafiya mai nisa ba kuma an sai sun bar wuri wa yastasrihun suna ihu a cikin gari wa yastaghithuna suna neman agaji wa yunaduna wa muhammada suna wayo Allah ina da muhammadu na nan suna kiran sun san da annabi na nan ba za a musu haka ba wa muhammada ke kenan irin ka shiga damuwa kana kiran sunan wani kana ganin inda yana nan za ka iya samun agajin da ba za a ma haka ba wa haru ka shiga ɗimuwa fi ma ya fa'alun wa ila aina ya zahabun suka ɗimoci cikin abin da suke aikatawa kuma suna tunanin ina za su tafi in an kore su fakara da ilayyin fuka haƙul basra sai malaman fikihun garin basra sai suka fito gaba ɗaya da suka fito wa ƙura'uha da makarantar ƙur'ani tun da an ci alhajjaji yana girmama makarantar ƙur'ani tun da shi ma ɗaya ne daga cikin makarantar ƙur'ani bal ma ai ma'aikin shi malamin irin makarantar allo ne da yake karantar da ɗalibai da baban ya wuce shi ya hau kujerin ya ci gaba da karantarwa wani lokaci wa ya na lahun sai suka fito a matsayinsu na malaman gari za a ji maganarsu bari mu zo mu sa mu haɗa kai mu sa baki ko a ga mu da girmanmu a ƙyalin mutanen mu. falam yatamakkanu min zalika ba su iya yin haka ba ba dubi malantarsu ba ba dubi su ba faɓafi'u ya bukuna libuka'ihim su, ma malamai sai suka fara kuka da kukan waɗancan da tausayawa hankalinsu ya tashi suma ويستغيثون لمصابهم suna neman agaji game da abin da ya shafi waɗancan to lokacin da shi abdurrahman ibn al-ash'ath ya ga wannan اغتنم عبد الرحمن ابن fursa sai ya nemi yayi amfani da wannan dama din wada'al fuqaha sai kira malamin fiqhun wal qurra'a da makaranta din yace ku zo ina da shawara da ku ila mu'azaratihi ku ƙara mun karfi a matsayin ku na malamai mu ci gaba da yakashi فاستجابت له كوكبة فاستجابت له wa من جلة التابعين وأئمة المسلمين ديوة من يمن شكما لمن تابعي da manya-manyan jagororin musulmai wa ala ra'sihim sa'id ibn jubair a cikin su akwai sa'id ibn jubair wa abdurrahman ibn abi laila ɗaya daga cikin fuqaha suna cikin waɗanda suka mara baya akan suka mara wa abdurrahman ibn al-ash'as baya akan ayaki al-hajjaju da waɗannan waɗanda suke so su zartar da umarnin alhajjaji hajjaj wa da al imamu ash wannan muka karanta tarihin shi a baya wane ne al'imamu sha'abi a baya wanda muka wuce na amir ibn sharahil a sha'abi ko mun wuce shi a baya ai dukansu sun mara baya wa abul bakhtari wa gairuhun da abul bakhtari tabi'i abid zahid shi ma ya mara baya wa ghairuhum wa ghairuhum da wasu tsewa da wasu tsewa suka mara baya suna gani shike nan in sun taru sun hadu za a gama da al-hajjaj ibn yusuf thumma bada'at ko wadarat rahal harb bayna al-fariqayn aka ci gaba da gubza yaki raha al-harb mana raha an san dutsen markaɗe wanda ake yi da shi da shi ne raha ko to yaƙi ya ci gaba da dandakuwa tsakanin ɓangarorin guda biyu wa kanan nasuru fiha awwalan amri libnil ash'ar karin farko sai abdulrahman ibn al-ash'ar ya zama shi yayi nasara wa man ma'ahu ala al-hajjaj wa junudihi سكي نسر عكان الحجاج بشيد سوجوجيشي ثم بعدت كفة الحجاج ترجق شيئا فشيئا في حجاج يداوى انفار سام النسر كتن كتن كتن حتى حزي مبل الأشعث حتى يزو يووسى سوجوج ابن الأشعث حزيمة منكرة ya ruguza su ruguzawa mummuna wa farra nadiyan bi nafsihi shi sojan abdurrahman ya gudu yana mai neman ya tseratar da makan shi wastaslama juyushuhu lil hajjaj komandojin shi sojojin shi suka miƙa wuya ga hajjaj da sojojin shi duk suka ce a'a za mu miƙa wuya inda an mai gidan namu an ya tsere ya gudu amma mu ma bar mu mai kauya akwai yar gaba bar mu sai akan gaba ne amara al-hajjaj munadiyahu al-muqatilin sai al ibnu yusuf ya kira mai sanarwan shi cewa ya je ya kira cikin sojojin da aka ci nasara a kansu. wa an yad'uhum bai bai'atihi su zo su sake sabon mubaya'a wancan mubaya'a da suka warware ba a da ita ba yanzu sabon mubaya'a za su yi fastajaba aktsaruhum lahu da yawa cikin sojojin sun amsa sun mika wuya wa tawara ba'dhum anhu wasu kuma duk sun bukuya ma su ba su da gansu ba amma sun san duk inda suka tafi hajjaji zai iya sa a nemo su وكان بين المتوارين سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه cikin wanda suka gudu suka buya, tunda malaman fito da sun yi haɗin kai ga wancan suna tunanin an ci nasara ne za a samu gyara za a samu hutu to yanzu tunda ba a ci nasara ba dole kowa ya ta kan shi malami yana cikin jose ce to shi ina ne zai je ba za a gano shi ba bari ya koma wani lungu zai nema a wata jiha inda yana cinye ta karantar wancan ba a san yana nan ba to sa'idu Ibn jubai yana cikin waɗanda suka gudu to za mu gani sa'idu Ibn jubai ya tsira ko bai tsira ba bayan shekara goma sha nawa hajjaji ya gano inda yake kuma yasa aka kawo shi da hankok a hannun shi za mu zo mu gani yanzu an kira su zo su yi mubaya'a menene sharaɗin mubaya'ar da za a ba su sharaɗin mubaya'ar da za a ba ka na ɗaya ka yarda cewa ka kafirta akan warware mubaya'ar da kai sharaɗin farko kenan yanzu za ka sake sabuwar mubaya'a ce kamar yanzu za ka sake sabon shigowa ne wasu kuma suna tunanin shekara na hamsin suna bautan Allah yau a ce na da sai da na banyi mu baya ba kuma a kan abin da na ƙin mu bayan ina tunani ina da dalili na ne to za mu zo mu gani wani mataki na ƙarshe alhajjaju ibn yusuf ga jin mutumin da bai yadda ya kafurta ba mai matsayi shi kafin a karɓi mu baya a shi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya dace da mu in Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa za mu zo mu ga ƙarshe meye da mutanen in ga yadda aka yi wasu la'alla sai ga yi kuka muna fatan Allah madaukakin sarki ya dace da mu kuma Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada a cikin shi wanda ya zama kuskure saboda karancin fahimta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bi mana tabbatar da mu akan daidai ya nuna mana gaskiya a fili ya ba mu ikon bin gaskiya ya nuna mana ƙarya a fili ya ba mu ikon sauke mata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wannan yana daga cikin amfanin murin kaɗan bibiyan tarihin magabata sai mu gani sun sha wuya amma kuma wahalarsu da izinin Allah ta ƙare kenan kuma daman sunnar rayuwa ce wani lokaci za ka yi jin daɗi kuma wani lokaci za ka yi samun kanka cikin matsi da wahala duk yanayin da ka samu kanka ka yi ƙoƙari ka yi haƙuri kuma ka zamo mai ɗa'a ga Allah maɗaukacin sarki wahalar duniya da ta yanke ka koma lahira ta ƙare kenan haka jin daɗin duniya akan sabon Allah da ya yanke kuma in ba sa ba kai da sake jin wani jin daɗi an yi sallama kenan da haka rayuwar duniya duk wahalar da ake ciki lokaci take da shi in lokacin nan ya kare kana kan da'a ga Allah an gama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta waɗannan magabata Allah madaukakin sarki ya yafe musu su mu ma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin koyi da su a bisa halaye na kirki halaye na gari muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya saka da kai da bawon nan da yake bayar da dan wani abu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi ƙarfin gwiwa an ce ya bayar kuma ya ba wasu kuma a cikin ma'aikatan da suke ɗawainiya a masallaci muna roƙon Allah ya sanya mishi albarka cikin dukiyar shi kuma Allah mu roƙi sarki ya ƙara mishi ƙarfin gwiwa akan ayyuka na alkhairi kuma da muke zuwa muke karantawa da waɗanda suke saurara muna roƙon Allah mu roƙi sarki ya amfana da mu da abin da muke ji ya sa ya zama sanadiyyar tsiran mu duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya bar jagoranci malaman mu da suke karantar da mu wannan majalisi ko da yaushe muna roƙon Allah ya sanya musu albarka a cikin rayuwarsu ya sanya musu albarka a cikin zuriyarsu mu ma Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikin zuriyarmu Allah ya tarbiyyantar mana da ƴaƴan mu tarbiyya irin ta addinin musulunci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaunar mana da ƙasar mu da sauran ƙasashen mu su mai lafiya Allah madaukakin sarki jarabawa da kace jarabta mu da shi Allah ka jarraba mu da abin da imanin mu zai iya ɗauka kuma Allah madaukakin sarki ka kawo mana sauki cikin dukkan jarabawa da zaka mana Allah madaukakin sarki ka yafe mana sai mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى